yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da tara ga watan da saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 23 ga watan mai shekara ta 2010 wannan shi ne kasar na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiƙa sira na ainihin a doktor sheikh zaid ibn abdulkarim zaid allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a makon da ya wuce mun ainihin wato fara karatun wannan littafi daga wurin da muka ɗauko al'amuran muqaddima sai dai lokaci ya ƙure duk da za a kammala wannan karatu da yawa bai samu shiga ba na ƙarshe ɗin za mu ɗauko daga inda ya ce ya ba'adu to bayan haka sahabar kitabu huwa juhudun bashari wannan littafi ne wani ƙwazo ne ko wani kokari ne irin na ɗan adam irin na mutum fama fihi min sawabin fa min fadlillah wa tawfiqi duk inda aka ga daidai to wannan daidai din daga Allah ne daga falala ce ta Allah da kuma dacewa ce ta Allah wa ma fihi min khata fa huwa minni wa min ash-shaytan inda aka ga kuskure kuwa to daga gare ni ne kuma daga shaytan ne والله ورسوله منه بريئان الله بمنزل shi sun kubuta daga wani kuskure wanda ni nayi wasal Allah al'afwa wal ina roƙon Allah Allah ya yafe mini Allah kuma ya gafarta mini wa arju in fatani ajr al isaba Allah uharrama ajr al ijtihad ina roƙon Allah madaukakin sarki kuma ina fatar ko da lada na dacewa zai kubuce gare ni ya zama saboda ban dace ba ban samu lada ba da kuma ina roƙon Allah kada Allah ya hana ni ladan ƙwazon da na yi wato abin malam ke cewa shine idan ya dace dacewar daga Allah ce Allah ba shi ladan dacewar kuma Allah ba shi sakamako idan kuwa ya yi kuskure to wannan kuskure daga shaidan ne ba ruwan Allah ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ya kuskuren yana fatan Allah ya kau da kai kuma ya yafe mishi wannan kuskure ya ce kuma yana fatan ko da ya tabbata kuskure ɗin kenan in bai samu lada lada na wannan aikin da ya ba saboda ya yi kuskure to kwazon niyya da yunkurin da ya yi na ƙoƙarin gyara allah maɗaukakin sarki kada ya hana shi samun wannan lada mu'ammilan min kulli nasihin yara halalan ina mai fatar duk wani mai nasiha wanda ainihin ya ga wani kuskure ko kuma ya ga wani tuntuɓan alkalami. an yalta misal uzra ya nema mini uzuri ko da ya ce ai wannan aiki ne na mutum dama mutum tara yake ba bai cika goma ba wal ya'lam anni raja lil haqq sannan kuma ya san cewa ni din nan mai dawowa gaskiya ne bi idnillahi da izinin Allah war ruju'u lil haqq dawowa gaskiya kuwa min jumlatid din yana daga cikin jumlar addini as'alullaha jalla sha'anu ina roƙon Allah wanda sha'anin shi ya ɗaukaka bi asma'ihil husna wa sifatihil ula da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka an ya taqabbala hadha al'amal inda Allah ya karɓi wannan aiki a wurin shi wa an yanfa bihi katiba Allah ya amfanar da wanda ya rubuta wannan littafi ni kenan wa qari'ahu da wanda yake karanta littafin kamar mu masu karatu kenan wa kulla man lahu na fi da kuma biyu wanda yake da wata gudunmawa wajen yada wannan littafi wallahu alhadi ila sawa'is sabil Allah shine mai shiryarwa zuwa ga hanyar da take daidai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin Allah ya daɗin tsira da aminci da shugabanmu annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam الدكتور زيد ابن عبد الكريم الزيد shine ya rubuta ainihin wannan shimfiɗa sanduku bari wato akwatin gidan waya shine uku shida daya sifili bakwai bakwai a riyadh daya daya uku daya uku albaridin uh, elektroni wato email shine azaid 77 at hotmail.com alfax uh, sifili daya hudu biyar biyar bakwai shida shida sifili idan ka zo daga najeriya ne sai ka cire wannan sifili na farko sai ka sa plus 9 6 6 sannan sai ka tabbatar da 1 din 4 5 5 7 6 6 0 sai ka tura fax <coughs> zai iya samun shi in allah ya su na fata an gani a najeriya galibi yanzu ba damu da fax ba sai dai kar a manta akwai fax a jikin ainihin wato intanet sau da in inda kwamfuta ka tana hada da intanet za ka iya turawa ta hanyar ainihin fax din insha Allah ta'ala Allah ya taimaka malam ya ce almadkhal almadkhal da hausa nan so a bambance ta da almuqaddima ita almadkhal sai a ce mata sharar fage wato idan za a yi wani taro na suna ko ɗaurin aure a ƙasar hausa ai za a zo a share fagen da za a yi ko kaga matakin farko kenan sa'an nan sai kuma a to mataki na biyu shine sai a yi shimfiɗa to amma a nan shi malamin ya akasanta ya fara kawo muqaddima sa'an nan sai kawo almadkhal domin haka ya kamata a bisa wannan tsarin na farko ya bayyana dalilin da yasa zai rubuta littafin da kuma dalilin da ya sa ya zaɓi wannan abin da zai rubutu a kai wato fiqh sira to yanzu tun da ya bayyana wannan a matsayin muqaddima ya yi addu'o'i ga waɗanda suka taimaka mishi ya yi wa kanshi ya yi wa sauran masu karatu da makamantan haka to yanzu mashiga zuwa ga wannan fiqh sira din shine zai kawo maka su ga su guda uku ne yace wa fihi ahliyatu dirasati siratin nabawiyya zai tattauna game da muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lallai ne karatun tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da muhimmanci domin ya ƙarin bayanin da malam zai yi anan, saniyan na biyu asbab ikhtiyar jazirat al-arab muntaliqan lirrisalati al-khatima dalilan da yasa Allah madaukakin sarki ya zaɓi ƙasar larabawa a inda ya zama nan ne mazauni na manzancin ƙarshe a ƙarƙashin wannan zai tattauna maka waɗanne darajoji ne da siffofi da dacewa ta sanya Allah ya zaɓi ƙasar larabawa bai zaɓi ƙasar hausa ba bai zaɓi ƙasar mutu ba bai zaɓi ƙasar yarabawa ba <clears throat> bai zaɓi ƙasar inyamurai ba don ya aiko da saƙo na ƙarshe me yasa salisan na uku ميزة ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم irin mafificiyar daraja da cikamakin manzanci yake da shi da aka cike da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato abin da ake nufi shine Allah ya aiko da manzanni irin su Musa da Harun da Isa da makamantansu to sai cike wannan manzanci da na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wani fifiko ne wannan manzancin na annabi yake da shi akan sauran ainihin manzancin annabawa da manzanni da su gabace shi wal umam sannan wani fifiko ne na bambanci al'ummomi suka samu bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wato al'umma annabi ta samu akan sauran al'ummomi kun fahimta jama'a wato wannan al'umma tana da wasu fifiko da wasu darajoji da martabobi a kan sauran al'ummomin da suka gabata ina so ku gane kamar yadda muka fara magana makon da ya gabata cewa idan malami academic malami ne bayan ya faɗa maka kan darasin da zai magana zai kawo maka niqab wato points matsalolin da zai tattauna a kai ko in kuma zo fa zai bi waɗannan matsalolin ne tattauna a kai. ba zai zama yana cikin haka kuma ya bauɗe je shi shiga wata magana har a tashi wa'azin ya ma manta da abin da ya ce zai wa'azin ba a yadda malamin nan ya tsaro waɗannan abubuwan guda uku za ka ga zai biya tattauna maka su ɗaya bayan ɗaya in ya gama sai da ya sake ɗibo maka wasu sai biya tattauna maka su ɗaya bayan ɗaya da haka shi ne har ya cika maka wannan alkawarin da yi ko kun fahimta jama'a za ka ga idan dan jarida ya gayyato tsoho zai lura da shi dole ne shi dan jaridan sai ya sami ɗan takarda waɗanda zai rubuta matsalolin da yake so ya tambayi tsohon don tsohon ƙarshen tan aka sake shi sai zai fara labarin wata gona ta rama ya surutu a kai ya bata mutane lokaci yadda ba ita ake so a ji ba ina fata an gane don haka dan jaridan da waji zai saki haka sai ya ce to sai sauri sai ce mishi to ba ba 'ya'yanka kuma guda nawa kaga an kance gonar raman nan in an rabu da shi sai ya faɗi kakan shi ya siye ta aka je aka yi rikici a kotu a kiru daga nan ke da bai ba aka taho ƙara yadda misali <laughs> wanda ba wannan ne makasudi ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa awwalan na farko ahamiyatu dirasati siratin nabawiyya muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama juz'un min hadha din tarihin annabi lalle wani bangare ne daga cikin bangarori na wannan addini ya kuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka yana cewa wa ma yantiqu anil hawa shi manzo baya magana ta son zuciya in huwa illa wahayi yuha maganganun da yake yi ba wasu maganganu ba ne sai waɗanda aka yi mishi wahayi wa yaqulu ta'ala kuma Allah cewa yake wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da azzikra shine wahayi ko alqur'ani da sunna litubayyana linnasi nasi ma nuzila ilaihim don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu idan muka dubi waɗannan ayoyi da suka zo a cikin waɗannan mabambanta surori idan ka haɗa su za su baka kyakkyawar basira akan cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake furtawa ba son zuciya ba ne wahayi ne to maganganun shi ɓangare ne daga cikin tarihin shi haka ne in ka gane cewa ashe duk maganganun shi wahayi ne to ashe tarihin shi gaba ɗaya jingina ne a ƙarƙashin wahayi sannan ayar gaba take bayyana cewa duk abin da ka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yi fassara ce da wahayin da Allah ya saukar to nan kuma abin da ke fassara mana shine ne ashe rayuwar shi wadda ta shafi ayyuka da maganganu wannan rayuwa baki ɗayanta ita ce fassara alkur'ani ita ce ma'anar wahayin da allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ashe rayuwar shi ta sha bamban da ta kowa domin cikin wannan al'umma ba wani wanda ake wahayi bayan shi kenan babu wani wanda za a mai da rayuwar shi gaba ɗaya ta zama darasi gaba ɗayanta abin kwaikwayo ba tare da tantance wasu abubuwa ana zubarwa ba sai shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka mala yace wal bayan yakunu bil qawli wa bil fi'li wa bil iqrari ala al fi'li shi kuma bayani yakan kasance da baki a yi shi a magana yakan kasance da aiki kuma kasancewa ta hanyar gani a kyale akan wani aiki ma'ana in annabi ya ga wani yana yin wani aiki ya kyale shi dalili ne akan cewa ya gamsu da wannan aiki a je a danganta shi gare shi haka in ya aikata wani abu haka in ya faɗi wata magana wasiratun nabawiyya fiha tatbiqul amali lil qur'an tarihin annabi a cikin shi akwai aikatar da alqur'ani a aikace in kana karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zaka rinka ganin alqur'ani ya faɗi maganganu ne annabi sallallahu alaihi wa sallam aikin shi da rayuwar shi su ne fassarar waɗannan maganganu na Allah a aikace walidhalika to don haka satiha ahamiyyatun kabira yumkin an mujmila abrazaha fi ma yali karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da girman muhimmanci wanda wannan girman muhimmanci zai yi mu tattara su mu nunnaɗe su a cikin waɗannan bayanai masu zuwa أولا نفرق أن الله جل شأنه أمرنا في تنزيله بتدوين سيرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم sani da cewa Allah wanda ambaton shi ya ɗaukaka ya umarce mu a cikin littafin shi akan cewa mu rubuta tarihin annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunnati da kuma ainihin wato tarihin wato sunna shi da kuma sunna shi فقال تعالى الله يتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة abin koyi ya kasance kyakkyawa gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala yumkin ittikhadhuhu uswa hasana illa bi ma'rifati siratihi wa hadihi ba zai yi ku a dauki annabi abin koyi kyakkyawa ba sai an san tarihin shi da shirye shi wal ilmu bi hadha wa dhaka sanin wannan ne sanin ainihin sira ɗin da kuma shirya shi la yakunu illa bi tadwini siratihi ba zai yi ba sai an rubuta shi tarihin nashi wa sunnihi da kuma sunnonin shi wa hadihi da kuma shirya shi fi qawlihi wa fi'lihi a cikin maganganun shi da ayyukan shi wa taqririhi da kuma abubuwan da yake tabbatarwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya dadin tsira gare shi wa takhrijuha da kuma an yi takhriji an bayyana ina aka ciro wannan tarihi menene ingancin magana kaza menene rashin ingancin magana kaza da aka danganta gare shi na so professor zaid da ya fara wannan magana kada ya ce annallaha jalla sha'anuhu amarana domin in yace annallaha jalla sha'anuhu amarana Allah ya umarce mu to za a samu umarni kenan karara wanda Allah ya ce ku rubuta tarihi kamata ya yi amfani da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara zuwa ga rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wa wannan a ka'ida ta magana idan ka ce Allah ya ce kaza abin da ake so da ka rufe bakin ka sai ka jawo magana sai a ji karar Allah ya ce kaza din idan kuwa ka haɗa wasu nasoshi ne kai ka ciro waɗannan abubuwan daga fahimtarka kamar yadda ya anan abin da yake so ya tabbatar mana shine Allah ya umarce mu da rubuta tarihin annabi da rubuta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to ayar da ya kawo babu umarnin karar a ciki to da sai ce a cikin aya kaza na dauke da ishara dangane da rubuta tarihin annabi da kuma ainihin sirar shi na hafi sunnar shi Allah madaukakin sarki ya taimaka na nabi malam yace يتي su سيرة rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa من كرات تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها سيرة عدو سيرة تبدع رجل سيرة أعظم رجل عرفته البشرية من كرات تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم saboda tarihin wani babban mutum ne wanda gaba daya tarihin rayuwar dan adam ta san shi fa hiya siratu sayyidi walad adam alaihi salam tarihi ne na shugaban 'ya'yan adam amincin Allah ya tabbata gare shi kama wa ƙulu sallallahu alaihi wa alihi sallam, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama ni ne shugaban 'ya'yan adam a ranar alkiyama wannan hadisi sahihi ne muslim ya fitar da shi kun wani abu mamaki da sha'awa hatta a vatican a cikin fadar paparoma abin nan wannan benedict kenan za a ce na yanzu akwai ɓangaren da ake bincike game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a ƙarƙashin wannan ɓangaren akwai ɓangare da ake karatun alƙur'ani ana koyar da yaya yake ana kuma bincike a kan shi akwai ɓangaren da ake karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ana koyan shi ana koyar da yadda yake tare da cewa gaba ɗaya da wannan department ɗin ko kuma da wannan faculty ɗin da departments da ke ƙarƙashin wannan faculty ɗin wato da dukkan ɓangarorin da wannan yankin yake tattare da su ba fa sun haɗa su ba bane don su karanta alƙur'ani su mishi fahimta irin ta musulmi su karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama su mata fahimta amma fa su da kansu suka fitar da report a 1995 tun lokacin pop john paul da cewa babu shakka vatican ba ta musu game da prophecy amfani kalmar da suke amfani da ita kenan vatican ba ta musu game da manzancin muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don kuma saboda sun daɗe suna bincike a kai dukkan wasu alamomi na manzo sun gama tabbata a gare shi sannan kuma wasu alamomin ma sun bayyana gare shi shi kaɗai wanda ba su bayyana ga sauran ainihin manzanni da su gabata ba sai suka ce hatta annabi isa alaihi salatu wassalam to a iya inda report din su ya tsaya kenan malamai masu ta'aliki da suka zo ne suka ce sai suka ce to yanzu ya tabbata kenan hatta fadar vatican ba ta da jayayya game da manzancin annabi sallallahu alaihi wa to alhamdulillah yanzu sun rage aikin jayayya da muƙabala kenan sai dai sun bar 'yan ɓangarorin nahiyoyi na duniyar kiristoci su ne har yanzu suke da jayya saboda sun ci amanar su akan ba su fitar musu da to wannan sakamakon binciken ne zai haifar shi ne sai a yi imani da shi ko sai malaman suka ce imani da shi da vatican za ta fito ta bayyana zai wargaza vatican domin daga ran da suka dawo suka ce sun gama yadda kuma shi gaskiya ne babu tantama akan haka to me ya rage shikenan sai musulunci to vatican ta tashi daga vatican kenan za ta koma islamic center in ta koma islamic center da kuma bai iya ko kawaidi ba don haka zai koma ya zama mai kenan almajiri wanda zai rinka koyon karatu ba zai samu darajojin da yake samu ba don haka rashin bayyana imaninsu ya biyo bayan duniya ce wadda ainihin wato kawai suka tasa a gaba suke samu ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kullum kenan salisan na uku ندرس السيرة لأجل fahmi كتاب subhanahu سبحانه muna karatun sira ne saboda fahimtar littafin Allah mai tsarki da ɗaukaka iz domin kuwa kasirin min al'ayati nazalat bi sababi ahdathin waqa'at ayoyi da yawa waɗanda suka zo a cikin alqur'ani sun sauka ne sakamakon wasu al'amura da suka faru a tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ثم بعد نزولها أيضا كان امتثال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمضمون تلك الآيات بمثابة شرح عملي لكيفية الاستجابة فسألنا كما bayan saukar waɗannan ayoyi har wa yau sai kasance ayyuka da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake da waɗannan ayoyi to a matsayin kuma kamar sharhi ne a aikace na yadda yake za a iya amfani da waɗannan ayoyi wajen tattaunawa da bayar da amsa game da matsalolin da za su taso abin da malam yake so ya ce shine akwai ayoyin da sun sauka a alkur'ani sakamakon wata matsala da ta faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi sallam ka ɗauki misali hadisatul ifk matsalar ƙazafi da munafukai suka yi wa aisha allah ya ƙara mata yarda wannan ainihin matsala ta faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi sallam don ta warware wani rikici to amma a bayan faruwar wannan matsala an ci gaba da karanta tarihi an ci gaba da karanta ayar sannan annabi ya ci gaba da aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin ayoyin nan menene wannan ke fassara mana don ya ci gaba da nuna mana yadda aiki da ma'anonin ayoyin suke kenan ko gobe aka yi wa wata mace ƙazafi wannan aya da kuma waɗannan ayyuka na annabi sallallahu alaihi sallam a ƙarƙashin ayar shine sharhi da tafsirin da za mu ɗauko mai hukunci da shi a wannan zamani ina fata an gane sannan sai ma ya ci gaba da cewa lima waraba fi ayat wato za mu iya gane <clears throat> irin amsoshin da za mu fitar daga cikin waɗannan ayoyi da suka zo don haka fassira shi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tubayyinu al-ayata min haythu ma'rifatu sababi nuzuliha tarihin annabi na bayyana ainihin wato ma'anar aya ne ta yadda za a san sababin saukar wannan aya wa min haythu ma'rifati kayfiyatul istijaba li madmuniha da kuma irin yadda za a san yadda za a tsara ko kuma a fitar da wato tambayoyin da ke tasowa da yadda za a ba da amsa su waɗanda suke zuwa a cikin wannan ainihin wato aya yaqulu abdulhamid bin badis abdulhamid dan badis yake cewa rahimahullah allah madaukakin sarki ji ban shi yace wa fiqh alquran alkarim يتوقف على فقه حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته wato fahimta alkur'ani mai girma na da alaka da fahimtar yadda rayuwa annabi take da kuma fahimtar yadda sunnar shi take wa fiqhu hayati fahimtar rayuwa annabi kuwa sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tawakkafu alal qur'ani tana da alaƙa da yadda ainihin ake fahimta alqur'ani yanzu abin da ake so a ce maka kenan ba za ka iya fahimtar ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu ba sai ka ɗauko ɗayan ba za ka fahimci alqur'ani ba sai ka ɗauko tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin shi alqur'ani nazariya ce annabi kuma rayuwar shi ita ce amaliya ta wannan nazariya wato alqur'ani bayanai ne dokoki ne amma me fassara su me ma'anarsu ya ake aikata su to tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce za ta fassara tarihin rayuwa annabi kuma ayyuka ne waɗanda su kuma za ka rinda ganin su ba za ka iya gane yaya suke ba sai in ka karanta alqur'ani don haka fahimta alqur'ani na da alaka da fahimtar sira fahimtar sira na da alaka da fahimta ainihin alqur'ani wa fiqh al-islam yatawaqqafu ala fiqhihima sannan kuma fahimtar jimillar musulunci gaba ɗaya na da alaƙa da fahimtar alƙur'ani da kuma ainihin fahimtar sura ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga so da dama aya za ta zo a yadda za ka ɗauki aya ka fassara ta sai ka jin an kai aya gaban annabi ba haka take nufi ba sallallahu alaihi wasallam so da dama hadisi zai zo a yadda za ka ɗauki hadisin ka fassara shi sai da in an ɗauki hadisin an kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka ainihin hadisi yake nufi ba ku ɗauki matsalar hijira wadda za mu zo mu tattauna a kai ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun bayyana hijira hadisai da dama sun bayyana hijira ayoyi da dama sun yi gargaɗi game da mutanen da suka sake suka mutu a ƙasar kafirci ba su hijira ba innal ladina tawaffatuhumul mala'ika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alamtakun Abdullahi ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ma'ana mutanen da suka zauna a ƙarƙashin kafirci kafirci ya hana su yin ayyukan musulunci sai Allah ya ce musu a ranar da ba a ɗauki ransu me yasa kuka zauna a ƙarƙashin kafirci me yasa ba ku yi musulunci yadda ake so ba sai ce ai mun kasance masu rauni ne a wannan ƙasa sai Allah ya ce me yasa ba ku yi hijira ba yanzu wannan aya tana cewa a yi hijira ko ba ta cewa a yi hijira tana cewa kuma me take cewa hijira dole ce in ba za ka samu ɗabbaka addinin ka ba idan ka karanta wannan aya imani ya ɗube ka ka haɗa kayan ka za ka yi hijira to yanzu ka karanta ne nazariya doka ka karanta ne fassarar dokar sai ka je ka dubi yaya tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya taɓa zama a wata ƙasa wadda take an hana shi aikatar da musulunci ɗari bisa ɗari ko ba a hana shi ba ya zauna kuma an hana shi to yanzu sai ka aji da kanta ka kenan sai ka fara tunanin da ya zauna a wannan ƙasa me yake yi da'awa yake yi a cikin dama ta da'awa guda ɗari sun toshe guda casa'in da biyar kwaya biyar suka bar mishi ita ce lokacin hajji kawai don da gumurzu gumurzu gaba ɗaya hana shi wa'azi aka yi aka ce gaba ɗaya ya daina ya tsaya ya daina ɗin amma yana da amal yana da fatan akwai wata dama da yake samu ita ce in an zo aikin hajji to dokar jahiliya ta hukunta a bar kowa ya yi abin da yake so mai kalan kuwa ya zo ya yi mai wasa da kura ya zo ya yi mai sai da laya bata ya zo ya yi to a wannan lokaci shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da yanci waɗannan irin dama ɗan kaɗan da ya samu yana yin addini a kuntace sai ta sa sai ya haƙura bai yankura ya hijira ba har sai lokacin da aka yi yunƙura za a kashe shi ta wannan lokaci ne Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yin hijira yanzu ka ga ashe kai ma sai ka duba a tsurkukin kasar da kake ciki ta kafirci da zalunci kana samun damar isar da saƙon Allah a wani lokaci ko baka samu idan baka samu gaba ɗaya to bai halatta ka zauna ba idan kuwa kana samu ko ɗan yaya so ɗaya a shekara irin yadda yake samu sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne ka zauna hijira ba ta yi ba tukuna amma ka ga ba ka fahimci haka a cikin ayar ba sai ka yi ne sai ka dubi sirar shi idan ka tashi yin hijira kuma sai ka ɗauko wani hadisi da ke cewa al'amari zai kasance nan gaba zai fi alheri ga mutum ya je da dabbobin shi a ainihin wato kan dutse ya zauna a tsakanin ainihin labu yana rayuwar shi ta addini ba ruwan shi da kowa sai ka tashi sai ka ce zaka je ka sari daji ka je ka zauna a nan ne kasar da zaka kafa addinin musulunci sai kai tunani a lokacin da annabi ya fara ba da umarni a hijira a wannan lokaci ina ya ba da umarnin a tafi kasar habasha kasar kiristoci a yadda ne za ka gudu daga bama guje ka tafi wurin kirista sai don abu daya in ba haka ba kafirci kafirci ne amma sai don abu daya yanzu kai abin da kake so shine ina ne za ka samu kai addini da lumana babu zalunci ba ma guje ya hana ka amma kirista zai baka wannan damar da haka sai annabi ya tura suka tafi wurin wannan sarki bai ce ku tafi wurin sarkin nan saboda shi kirista ba ne a'a cewa ya ku tafi wurin sarkin saboda baya yadda a yi zalunci wanda duk baya yadda a zalunci wani to tabbasi ba zai zalunta ba kun ga ashe a nan yanzu in ka dubi hasken tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka gane ashe kuskure ne ka ɗauko wancan hadisin da ke bayyana in ka tashi hijira ka tafi gindin dutse ka je kai zaman ka ya fi alheri sai ka ce ashe ba ma'anar wannan hadisin ba kenan ko kuma lokacin na wannan hadisin bai zo ba tukuna da saura da haka sai ka dubi kana da yancin kai gudun hijira ka tafi wata ƙasa ka zauna ko da ta kiristoci ce kai addinin ka eh yau akwai malamai da yawa jama'a daga ƙasar saudi arabia da ƙasar masar da ƙasar suriya da Lebanon da makamantansu sun yi gudun hijira sun koma Ingila suna karantar da addini a can an fi sauraron su a can ba tare da tsangwama ba fiye da yadda za a saurare su a waɗancan ƙasashen ashe kun ga yanzu wannan hijirar tasu ta yi kama da waccan ke ƙasar kafirai ce suka gudu tare da cewa can ma ƙasar kafiran akwai nata irin dokokin amma nata irin dokokin bai ainihin kife gaba ɗaya a daina yaɗa manufa ta addinin ba na'am da annabi ya tashi hijira kuma ina ya sake tahowa shi da kanshi madina ya taho ita kuwa madina zama ne na gamin gambiza akwai kiristoci da yahudawa akwai maguzawa iri-iri masu bautar rana da wata da taurari da aljanu da mala'iku da gumaka ya zo zauna ta me yasa saboda akwai wasu 'yan tsirarin musulmi 'yan kaɗan amma suna da ƙarfin da za su marabce shi ya amfani da su ya taka tsamin da zai hau kololuwa. ya kira zuwa ga addinin Allah ashe kun ga idan babu karatun wannan sirar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam irin waɗannan ayoyi waɗanda suke towa da zafi matasa su ɗauki zafi a kai ashe ba za a taɓa gane su ta haƙiƙa ba to sannan kar a manta da waccan ayar da muka karanta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi ashe duk wata aya da ka karanta ka ga ga iya abin da ka fahimta game da ita to zo ka dubi tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam in ma magana shi in ma aikin shi in ma ganin shi ya kyale dalili ne akan cewa wannan ne fassarar wannan ayar idan tunaninka ba fassarar ka suka waye gari sun saba wannan ayar menene ke wajibi akan ka kamar naka tunanin ka da ka bi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ina kokarin ne in hada mana maganar da malam yake cewa tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam na da alaka da sira sira na da alaka da tarihi idan kun fahimci haka jama'a babu yadda za a fahimci ɗayan biyun sai an haɗa gaba ɗaya ko to fahimtar waɗannan guda biyun gaba ɗaya kuma sai malam ya dunkule su ya ce su ne abin da ake kira da kyakkyawar fahimta ta addinin musulunci a yau duk inda ka samu matasa a ɓangarori na duniya sun rike wasu nassoshi ne waɗanda duk inda ka kai ka komo sai ga cewa ba za a koma a dubi yaya tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake za ga sabanin haka ne amma annabi da kanshi ya fama da irin waɗannan matasa lokacin da aka zo ana rubuta sulhun hudaybiya a daidai lokacin da aka sa bismillahir rahmanir rahim sai shi wakilin kafirai ya ce wannan kindidi ne ba mu san wani bismillahir rahmanir rahim ba abinda muka sani bismika allahumma sai sahabbai suka fara daukar zafi mu ba musulmi bane musulmi bane dai mu musulmi ne to akan me za a mana wannan wulakancin bismillah ma dai gantaka a ce ba a yadda da ita ba aka ci gaba wannan shine sulhin Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Suhail dan Amr wakilin mutanen maka. Suhail ya sake miƙe ya ce ban yadda ba mu ba mu san ka ba sai Muhammad dan Abdullahi mun yadda kai manzon Allah ne ma yayi yadda kai sai sabai suka fara daukar zafi su umar yanzu su umar ne za su jawo annabi aya ba Allah ya ce kaza a wuri kaza ba ba Allah ne ya ce kaza ba kai ba kaza ba ne Mana yanzu ke nan shi ake kokarin fahimtarwa da abin da Allah ya saukar mishi ko to kullum haka matasa suke to idan ba a samu regulatory body ba idan ba a samu wanda zai rinka daidaita musu tunaninsu ba to waɗannan ayoyin da su za su ɗauka su yi duk abin da za su yi kuma suna ganin suna da hujja ne mai ƙarfi haka duk mutumin da ya karanta business administration idan ka miƙa mishi constitution ɗin najeriya na 1999 in ya karanta zai fahimta amma zai shirme da yawa a wurare masu ɗimbin yawa amma fa ya iya turanci kuma yadda ya karanta ya fassara haka ne amma abin yana buƙatar wani ƙwararre akan wannan constitution da haka sai an samu lauya wanda ya karatu a harkar tsarin mulki shine zai iya fassara kaza ya ce wuri kaza fassarar shi da kai daidai ne amma ma'anar kuma da yadda ka dauka ba saboda kaza saboda kaza haka alqur'ani yake ina fata an gane dan haka malam yake cewa rabi'an na hudu min al-usul allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha daga cikin ka'idojin da suka wajaba ga mutum ainihin ya san su ma'rifatul abdi li nabiyihi bawa lammai ne ya san ainihin annabi shi ba da da li rabbihi wa dinihi bayan ya san ubangijin shi da addinin shi matakai ya uku ne na sani kenan ka san Allah ka san addinin Allah sannan ka san annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan yana daga cikin ka'idoji waɗanda suke dole ne mutum ya san su ne ce sani zai zo mai mana wannan magana ba da jimawa ba dangane da sanin annabi a bisa ilimi domin sanin annabi sallallahu alaihi wa sallama a bisa ilimi ba a bisa atifa ba wato ba a bisa kawai zafin kai da ɗumin kirji ko kuma tsabar ƙauna irin ƙauna ta 'yan bid'a ba wanda saboda ƙauna ya ka ji wani ya ce saboda ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daina zuwa sallar juma'a me yasa yace saboda akwai almajirai suna zama a kofar masallaci ranar juma'a suna bara suna dan amina baban zara dan amina to da waje an faɗa haka sai su ma sai kafin sallar juma'ar da waje an faɗi dan amina baban zara sai su ma to kaga in ya su ma shi bai sallar juma'ar ba shi bai bar waɗanda suka yi wa mushi ruwa sun yi ba to tun da zai jawo wannan irin asara san da juma'a ma ya daina yin ta yanzu kaga wannan ya san annabi ne ba a bisa ilimi ba in ba haka ba sahabbai a shaida duk sun mutu in aka kira sallah annabi na miƙo sai su fada su mutu da su ba sunan shi suka ji ba shakhsiyya sai gani <laughs> ko kun fahimta jama'a saboda haka ya kamata ashe ka san annabi a bisa ilimi ba sanyi irin na shauki ba ina fata an gane don za ka ga ko yanzu ka zauna da irin waɗannan mutanen da an ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ji ya fara shasheka sai da ya fara burgima me ya zafi to baka natsu ka ji an faɗa abin da ya fara ba kana burgima ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimake mu mana yace ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tatabammanu khamsata umuri sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tattaro sanin abubuwa guda biyar idan ka san abubuwa guda biyar game da annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka yi mishi kyakkyawan sani na ilimi alif ko alhamza abu na farko shine mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nasaban ka san annabi ka san waye shi waye mahaifin shi waye kakan shi waye baban kakan shi shi tattaba kunnan su waye shi jikan wane ne daga sama fa huwa ashrafun nas nasaba ya fi mutane gaba ɗaya girman nasaba wajen daraja to abu na farko da ake so ka sani game da shi kenan kaga yau akwai mutanen da suke ushakuni wato masoya manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda da an faɗi sunan za su faɗi su suma za su birgima amma in ka cire muhammadu dan abdullahi dan abdulmutallib bai san gaba ba abin da ya sani kenan muhammadu ne dan abdullahi dan abu mutallib amma bai san nasaba shi ba bai san salsala ba bai san ya akai ta inganta ya akai kaza ba na fata an gane ba'un bangare na biyu da ake neman ka sani game da shi ma'arifatu ami wa makamin wiladati ka san shekarar da aka haife shi ka san wurin da aka haife shi wa muhajirihi sannan kuma ka san ainihin wato wurin da ya hijira zuwa gare shi ka san madina ina madina take yaya madina take misali jama'a shekara hudu da aka tafi aikin makka daga nan jihar kaduna sai aka samu ainihin wani mutum ana zuwa madina kawai sai zaman shi don an fara kai shi madina ne sai zaman shi kawai ana zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi kafin a shiga masallacin ana cewa ga masallacin annabi kawai sai ya zauna irin daka da gindidin nan kawai ya zaman dan shi kawai jikin shi ya mutu saboda asalin ishku saboda tsabar soyayya Ta shi kai sallah ya ce ina jikin shi ya mutu kuma aka yi juyin duniya to za a tafi aikin hajji ya ce ina ba zai iya ba ma ai gaba ɗaya kuma shi kenan shi yanzu ya zama komai ba ba laka a jikin shi tunda ya zama sallacin annabi saboda haka zaman shi baya yin sallah <laughs> baya yin sallah bai tafi aikin hajji ba ba a yi hajji ba da aka tafi kawai shi kenan sai zama kamar mara lafiya din da aka bi cikin shi a mutu tun da ya ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to da aka zo wurin taron malamai a bara hukuma alhazai sai shi eh, shugaban hukuma alhazai sai ce malamai ku yi kokari ku sanar da mutane su san addini a bisa yadda ya kamata yace ni ba malami bane amma ga abin da ya faru wata shekara yanzu malamai haka dinnan ko daidai ne sai na ce ba daidai bane sai sufi sai haka ya kai da kai can da aka bari aka ci gaba da magana bayan awa biyu sai ce yanzu nan saboda tsabar ƙaunar zan Allah mutum ya kasa yin sallah ya kasa yin aikin hajji a ce ba daidai ba ne jama'a an girma manzon Allah kenan sai na daga hannu sai aka ce na ce sai na yi magana sai na ce tsakani da Allah ita sallar manzon Allah ake wa ko Allah aka ce Allah na ce to da Allah da manzon Allah wa ke gaba aka ce Allah na ce to kaunar na ƙasa ta sa an ki bauta wa na sama saboda Allah an yi daidai ba a yi daidai ba na ce saboda haka wannan mutumin bai yi daidai ba ina ba ta an ba mu daidai ba ku nuna mutane kaunar annabi din ita ce tun da ka zo madina ba irin labubban da ake na girma na madina ba irin labubban shiga masallacin ba yadda ake tsayawa gaban kabarin annabi da ladabi da addu'a da zikirorin da ake yi wannan ita ce kauna amma a bisa ilimi amma kun kashe mutane jiki kun kashe mutane laka manzon ka ga masallacin annabi ka faɗi jikinka ya mutu sallah azhar din ba kai ba to <laughs> ka inna lillahi wa inna ilaihi mutanen da sun halaka al'umma fa to wannan kenan lallai ka san ina aka haife shi yaushe aka haife shi da ya tashi hijira ina yaje ta'un gaba ta uku ma'rifatu hawatihin nabawiyya sanin rayuwar shi a matsayin shi na annabi sanin rayuwar shi a matsayin shi na annabi ina son ku gane wannan shine bangare mafi muhimmanci na rayuwar shi gare mu sanin yadda yake kafin wannan lokacin na da muhimmanci ne amma ba muhimmanci na kwaikwayo ba don haka abubuwan da ya aikata kafin lokacin da ya zama annabi to ba su ne abubuwan da Allah ya alakanta mu da bin shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau misali annabi yana fita yana halwa kafin ya zama annabi wannan halwa a yanzu ba ta daga cikin sunna ka ce za ka keɓe kanka a wani wuri ka koma ainihin kana halwa wannan ba ibada ba ce amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ne a lokacin wahayi bai zo gare shi to da wahayi ya zo gare shi ya sake zaman halwan nan bai sake zaman halwan nan ba to an umarce ka ne da ka kwaikwaye shi daga lokacin da aka aiko shi zuwa sadda ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sanin rayuwar shi ta annabta an gane wa hiya salasun wa ishiruna sana sune shekaru 23 ta ai sa'un limaza kana nabiyyan wa rasula da menene ya kasance annabi da menene kuma ya kasance manzo ta wace hanya Allah madaukakin sarki ya mai da shi annabi kuma manzo sannan jinin jimin limaza ursula wa limaza da me aka aiko shi kuma dan me aka aiko shi da wannan abu a can da menene ya kasance annabi manzo shine da wahayin da Allah ya mishi na alkur'ani da sunna da me aka aiko shi shine an aiko shi da tauhidi me yasa don ya tsarkake duniya daga ainihin bautar wani wanda ba Allah ba a dawo zuwa ga bautar Allah malai ce faqad ursila bi tauhidillahi ta'ala hakika an aiko shi ne da kaɗaita Allah maɗaukaki wa shari'atihi da kuma shari'ar Allah almutabammina li fi'lil ma'muri wanda ita wannan shari'a ta tattaro aikata dokokin da Allah ya ce a yi da tarkin muhammadu da kuma barin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana wa ursila rahmatan lil alamin kuma an aiko shi ne don ya zama rahama ga ainihin dukkanin halittu rajihin min zulumati shirki wal kufri wal jahl domin ainihin fitar da su daga duhu na shirka da kafirci da kuma ainihin jahilci ila nurul ilmi wal iman zuwa ga haske na ilimi da imani wa tauhid da kuma kadaita Allah hatta ya malu bi zalika maghfiratullah wa ridwanuhu har su samu ainihin gafara Allah da kuma ainihin yarda Allah ta hanyar bin ilimi da bin tauhidi wa yanju min iqabihi su kuma tsira daga ainihin uqubar Allah wa sakhtihi da kuma fushin Allah ma'rifatu rasul sallallahu ta wa alihi ila to jama'a kun ji waɗannan gaɓoɓi in ka san su guda biyar ku kayi wa annabi kyakkyawar sani sallallahu alaihi waɗannan gaɓoɓi ku bube su aka ce sanin nasabar shi iyayen shi da kakannin shi sadda aka haife shi da inda aka haife shi da inda ya hijira zuwa gare shi da kuma sanin yadda rayuwar shi ta annabta ta kasance sannan da sanin menene ya mai da shi annabi kuma manzo sannan da sanin manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi to idan ka san shi a bisa waɗannan ƙa'idoji to wannan sani zai ja mu zuwa ga waɗansu abubuwa ga su kamar haka alhamza abu na farko an na kuna aksara mahabbatin wa tabjilan wa ihtiraman wa tawqiran lil habibul mustafa sallallahu alaihi wa sallam idan muka san annabi a bisa hasken waɗancan gaɓoɓi da aka faɗi to za mu kasance mun fi kowa ƙauna shi mun fi kowa girmama shi mun fi kowa mutunta shi wa tauƙiran mun fi kowa ladabi gare shi na farko aksara mahabba za mu zan muna da yawan soyayya gare shi sallallahu alaihi wa wa tabjilan da kuma girmama shi za mu mutunta shi tun daga zuci har gaɓoɓin mu wa ihtiraman da kuma mutunta shi ba shi alfarma wa tawqiran da kuma ainihin nuna madadi gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yakunu hubbuna lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ilmin sanmu ko kuma soyayyen mu da za ta kasance gare shi za ta kasance ne saboda mun san shi sani na ilimi wa laysa an atifatin ba wai kawai sani ne wanda ya taso daga ainihin wato ɗumin kirji ko zafin kai ko kuma tsabar ishku irin na ainihin so ba mai rufa wanda ainihin aka gada fa hasab wal hubbu an ilmi domin soyayya soyayya irin wadda ta faru ta hanyar kasan ainihin wato mutum wal hubbul matlub shine son da ake so shine son da ake ne ku duba jama'a idan aka samu wata mahaukaciya kyakkyawa farakar mai kyakkyawan gashi aka je aka yi mata wanka fas da aka yi mata wanka fas aka sa mata kaya masu tsada aka yi mata kitso mai kyau aka kai ta salon aka gyara ta da aka sai aka ɗaga maka fuskarta ka ga ɗan ƙaurinta da ƙafafuwanta da ƙunshi da ƙumbarta da sauran sai aka fita da kaito yaya ko kana santa ta to in yawa ne kai sai ka ce eh uwa wannan suka ce to kaga wannan su so ne na atifa ina fata an gane ba so ne na ilimi ba don baka san ta ba amma ka bari ta warake ka yi magana da ita ka ji jawabin da za ta baka yaya take ko kun fahimta jama'a galibi soyayyar da mutane ke yi soyayya ce irin ta soyayya wacce mahaukaciya ne bacci bai san ta ba kawai ya ga wasu remove ne wasu abubuwa ne gani suka ba sha'awa bai san cewa kwarkwar da ce ba ta da hankali ko kun fahimci wannan da kyau don duk wannan adam nata da kyanta da kitso da kumba da wane ne da ya sha ƙunshi da sauransu idan tana cikin taitayinta na hauka ya zauna da ita zai bai aure ta ba zai yadda ba don haka ashe ka ga ya san ta amma ne ba sani na ilimi ba abin da ake neman mu san annabi sani na ilimi sani na ilimi kuwa jama'a ba zai yi kawai saboda mun zauna a wurin maulidi ko kuma mun je da zagaye an yi hayaniya kawai mu dawo muna cewa Allah kara annabi daraja ai ba ka san shi ba ita kanta darajar da kake roƙon Allah ya kara mishi ba ka ta ba ina fata an gane domin da za a kawo maka wata sunna a lokacin tashi a ce maka to amma gashi kana aske gemu shi kuma ya aje gemu kuma ya yi umarni da aske gemu tun daga ya ajiye mu kuma ya yi umarni da a ajiye mu da za a kawo tun daga ne za a fara rikici da kai ba za ka yadda ka biya mai sunnar ba to ka ga ashe kamar yadda mawaƙi yake cewa lauka na hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da a ce da gaske kake son shi ba kawo musu biyayya domin musu na gaskiya yana bin wanda yake so ne don haka jama'a ashe wannan kalubale ne mai girma gare mu da ke karantar da yara islamiyya da matan aure a zauna a ringa karantar da su sira domin su samu sanin annabi kyakkyawan sani wanda zai haifar da kaina ta gaske sai mu dawo mu dubi wata matsala. wata mas'ala a baya wadda malam ya ishara a kanta a can baya a inda yake magana a kan cewa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da rubuta tarihin annabi har ya zo da inda yake cewa a yi aiki da sunna shi da shirya shi a wajen aiki a wajen maganganu da ayyuka da tabbatarwar shi sannan sai ce ya ha? idan muka zo za mu karanta ko mu karantar da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata mu gane kamar yadda su hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wani bangare ne na tarihin shi kuma mun san cewa wasu hadisai sun faru ba ingantattu bane wasu ingantattu ne wasu abubuwa sun shige su waɗanda ba su inganta ba don haka sai an yi amfani da rariya ta ilimi an take tsaba daga ainihin tsakuwa yadda ta shige ta in ba haka ba fa tuwon ba zai ciye ba haka tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai abubuwa da waɗanda suka shigo ciki waɗanda ba su inganta ba ba wai shi annabi ne ya saka su ba a'a annabi ya bar tarihin shi lafiyayye amma garin isar da labaran ko kuma wasu miyagu masu muguwar manufa sun shigo da wasu abubuwa waɗanda suka gurɓata wasu ɓangarori na tarihi wasu al'amuran kuma ma gaba ɗaya idan ka dube su ka danganta su ga tarihin sai ka ga sun zubar da mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali yanzu wani ɓangare na tarihi na shi da ake cewa lokacin da ainihin waɗannan ayoyi suka sauka na ƙarshen suratul najm da Allah yake cewa a da mata wal uzza wa manata salisatan ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha tilka idha qismatun dhiza Allah yake lata da uzza da manata ta uku din nan waɗannan gumaka da kuke bauta waɗanda ba Allah ne yake a bauta musu ba sannan kuma da mala'iku da kuke cewa ‘ya'yan Allah ne ‘yan mata’ amma ku kuma ba kwa son ‘ya'ya mata sai ‘ya'ya maza yanzu wannan kun yi wa Allah madaukakin sarki adalci a nan ya halice ku in je kun bauta lata da uzza da manata a can kuma ba ku son ƴaƴa mata amma shi kuma kun ce yana da ƴaƴa mata kun yi wa Allah adalci wannan rabo ne na zalunci sai suka ce a cikin wannan kissar da nake kawowa don in ƙaryatar da ita sabda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta wannan aya shi kenan sai ɗan ya jeho mishi wani karatu Su ya haɗa da shi sai ya karanta gaba ɗaya da ya gama karanta tilka idan kiswat wato afara'aytum lata wal izza wa manata thalithata al sai ce tilka al banat tilka al gharaniq al ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja waɗannan manya manyan gumaka to mu ma musulmi muna fatan su cece mu yana zan Allah bai karanta wannan karatun bayan ya karanta waccan aya ya lissafo sunan gumakan su kuma yace tilkal barani ula wa inna shafa'atahunna la turtaja waɗannan madaukakan gumaka to yau muna fatan su ce mu a ranar alkiyama to sai kafiran maka sai suka ji daɗi to yau dai annabi ya yi wa'azi na haɗin kai don haka da ya je yin sujuda a ƙarshen na najm inda ake sujuda su ma gaba ɗaya sai suka faɗi sai suka yi sujuda yanzu wannan yana cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan ka tabbatar da ingancin wannan baka bayyana ƙarya ne. kana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yarda da gumaka a matsayin su na alloli kuma ya yarda da cewa ranar lahira za su yi ceto har shi ma da musulmi suna neman ceton su idan kuwa ka ce wannan ƙarya ce to sai a nuna maka cewa to akwai irin waɗannan ƙarerayin suna da yawa a cikin sira idan ko ka ce wannan ma gaskiya ne don duk abin da ya shafi annabi in dai an ce daga annabi ne gaskiya ne to kuma yana lazimta ka yarda da annabi ya yarda da bautar gunki kenan don haka dole ka karyata wannan to yadda ka karyata wannan to ana so ka gane cewa su malaman hadisi da suka karyata ba sun karyata ne a karan farko don sun ji yadda magana take ba sai don sun bi ka'ida ta ilimi ita ce bibiyar salsala isnadi da aka samu matsala daga nan sai suka ce to shi ma matanin sannan ga tashi matsala domin malaman hadisi yadda suke bincikar ainihin isnadi haka kuma suke ba da muhimmanci kwarai da gaske game da ainihin don matani don so da dama za ka ji sun ce wannan hadisin ya isnadin ya inganta amma matanin akwai makara a ciki ashe yadda suke aiki akan isnadi haka suke aiki akan matanin saɓani yadda suke tunani kawai idan sun hukunta isnadi kenan sai su koma su hukunta malaman hadisi ba haka suke ba Allah madaukakin sarki ya gafarta musu idan kun gane wannan maganar abin da nake so in ƙara tabbatar mana a nan ita ce lallai ne mu san annabi a bisa sani na ilimi ko daga cikin lazumin sani na ilimi kun ji waɗancan ƙa'idoji ko to sannan kuma duk abin da ka bincike na tarihin shi da wata mu'jiza da ta faru gare shi da duk wata maya da ta faru to sai ka tabbatar da cewa wannan abin ya tabbata ko kuwa bai tabbata ba in bai tabbata ba to ka cire shi ba shi daga cikin tarihin shi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga cikin al'amuran da tarihin annabi zai kai mu ko kuma wato abin nan sanin tarihin annabi zai kai mu zuwa gare shi akwai ba'un at-ta'assi bihi sallallahu alaihi wa alihi sallam kokarin koyi da shi wa nahnu ma'murun bi liqtida'i bihi sallallahu alaihi wa alihi sallam mu musulmi an umarce mu ne da mu koyi da shi qala ta'ala Allah maraukakin sarki ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal ya kasance gare ku game da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa wannan koyin fa da da Allah a ranar fatan ya je ranar lafiya sannan kuma mutumin da yake tuna Allah ko yake ambaton Allah ambato ne yawa mana duk mutumin da yake da waɗannan siffofin guda uku siffar farko ita ce ne yana fatan ya haɗu da Allah ranar lahira siffa ta biyu ita ce yana fatan ya je lahira lafiya kalau siffa ta uku ita ce yana ambaton Allah ambato ne yawa duk wanda yake da waɗannan siffofin to manzon Allah ne abin koyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam وجعل سبحانه وتعالى التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم دلالة محبة الله سبحانه وتعالى الله مدوك في سلكي يا سيد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم abin da ke nuni zuwa ga ƙaunar shi Allah ɗin maɗaukacin sarki idan kana koyi da sunnar shi ta annabi kenan abin da kake fassarawa kana ƙaunar Allah ba annabi da babu wanda Allah ya wannan karamar shine bin shi da kwaikwayon sunnar shi dalili ne akan ƙaunar Allah madaukakin sarki Allah ce in in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace musu in dai da gaske kuna son Allah to ku bi Allah zai so ku Allah zai gafarta muku zunubanku jama'a kun ji ashe fadin son Allah da baki da ce kamar yadda da suke cewa nahanu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne masoya Allah kuma mu ne ƴaƴan Allah wannan ne ce ce da'awa ce sai Allah ya ce qul faliman yu'azzibukum bi dhunubikum ko me yasa Allah ke azabtar da ku da zunubanku idan ku ƴaƴan shi idan kuma yana son ku ashe cewa mu masoyan Allah ne mu masu ƙaunar manzon Allah ne sunan ƙungiyar mu ƙungiyar ushaku duk ba a nan take ba abin da ake so a gani shine yaya kake game da bin sunnar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine babban matakin da ke alamta wa Allah kana kaunar Allah shine alamar da Allah ya sanya mana da za mu gane kai mai kaunar Allah ne da manzon shi ووعد المتأسين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمحبته wa maghfiratu dhunubihim kaga a cikin wannan aya Allah ya yi alkawari da masu kaunar manzo sallallahu alaihi wa sallam wato masu koyi da shi da cewa zai so su kuma zai gafarta musu zunubansu da يتمكن من التأثي به إلا بمعرفة da shi تقوى من كل شيء سنوفا تاريخ sallallahu alaihi wa wa sallam وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب duk abin da wajibi baya yiwa sai da shi to kuwa shi din wajibi ne tunda da zai yi a san alkoyi da shi da sai an san shi ko to sanin shi ya zama wajibi da ina wajaba ta'assi wajaba ma la yatimmu illa bihi idan har ya wajaba ai koyi da shi ya wajaba din kuma to wajibi ne a yi abin da ba zai yi alkoyi da shi ba sai an san shi ya zo ma'arifatu sira shi ne sanin tarihin shi wannan magana tana da matukar muhimmanci da tsaya mu ainihin fahimce ta jama'a ka dubi a yau matasa da ke son wasu yan kallo ko wasu gwaraza a wasu fage na waka ko kuma na wasu al'amura na duniya kamar da ya faɗi a karatuttukan baya a yau hatta kai ɗan kallo kan buɗe website akan intanet da sunan shi da komai da inda za ka ga video clip sun sanya maka abubuwan da zai karin kumallo da su da safe da irin rigar da ya shawara zai sa da irin sabulun da zai wanka da shi da irin kun din da zai taja kan shi da kuma in ya taja kan nashi ina zai karkatar da gashin kan shi abin da ya sa yake yin haka saboda ya san yana da masoya a duniya waɗanda su kuma masoyan nan suna son komai yayi su ma su yi domin yin haka ne zai tabbatar mishi da cewa suna son shi me kenan kwaikwayon shi idan har mun ga ana haka a yau wanda mun ga mutum za ka ga yawo ya ainihin wato sa kan shi ya zama kamar kan mahaukaciya yana kiran kan shi bob mali da yasa saboda haka bob mali yake in yanzu yana waka irin tarobi saboda mai saboda shi ma a ce ya zama wani haka ne ko ba haka ba idan ya zo wucewa ya sa rigar yan kallo in ya sa riga 16 in ka ce mishi number 16 ma bell ma bell sai daga yana biyu yana haka mana yanzu kai ka yadda ma shi shi ne wancan ka yadda tun da kai da shi ne wancan kafirin na brazil ko na spain ko makamantan haka to yana jin daɗi ina ga musulmi shin ba mu fi dacewa mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma ya zama mu koyi da shi sai mun san shi to koyi da shi shine alamar soyayya alamar da Allah zai so yanzu waɗannan yan bid'a da ke cika tituna duk shekara a garurukan musulmi suna hayaniyar banza da yafi na ɗaya dai tukuna cikin su babu mutum ƙwaya ɗaya wanda ba ka samu tun daga malamin cikinsu har jahilin cikinsu wanda ya zage a kan sanin cikakken tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama kike da kike wannan magana ina yin ta a babu ka'idu tun daga malamansu har jahilansu tun daga masu hankalinsu har marasa hankalinsu tun daga wawayensu har waɗanda suke da sauti ba wanda zai tsaya binciki tarihin annabi keke da keke sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai miƙe a masallacinsu yace ya jama'a na daga cikin lazimin kaimar mu ga annabi da za mu fita mai shi shine mu rinƙa rayar sunna shi to ga sun shi ta ce kaza sun shi ta ce kaza gaba ɗaya a cikin tsarin wa'azinsu da wasu ba a jin irin waɗannan kalmomi ashe suna yaudara kansu ne suna fasa mutane lokaci ne to idan ya zama kuma ahalin sunna a fakaice kun zama haka ba ku da bambanci da su ina ma'ana a fakaice yau ahalin sunna nawa ne suka ba da muhimmanci game da karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam game da tacewa game da in an gano tarihin nashi a tashi a aiki da kaza din yau ahalin sunna ne sunna take hada su fada har su tafi police station arna katafawa yan sanda su ne za su musu hukunci akan wannan sunnar da suke fada da ita ahalin sunna a masallacin ahalin sunna da limaman ahalin sunna a kungiyar ahalin sunna a karkashin kwamitin ahalin sunna an kasa sulhun jami'ar rikici ina ma'anar sunna duk abin da ya kai da haka fa shine ba a karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yau za ka sami shugaban ahli sunna ya aske gemin shi gaba daya ya bar gemin iya gaba ko kuma ya bar gemin can a karkashin haɓashi in ba ɗaga haɓashi kai ba za ka hanga ba wani ma in ka ɗaga haɓar sai ka haɗa da tabaran hangen nesa saboda gashin gaba ɗaya bai wuce a kirga shi ba da sunan cewa wannan ne gemi na sunna kuma shi shine shugaban ahli sunna ina ma'ana koyi ana so da haka matsalar koyi da kwaikwayo ita ce ƙashin bayan kaunar da Allah zai nuna maka ita ce ƙashin bayan samun gafara da rahama ita ce ƙashin bayan wannan addinin da muke idan ba ka bin sunna shi ƙarya ne ko ka ce kana son shi ko kana son Allah sake tuna da yaccen waka da yace lauka na hubbuka sabiqan la ata'atahu da da gaske ne kake son shi da kayan shi ba'a innal muhibba liman yuhibbu muti'u domin wanda yake so yana ainihin kwaikwayo ne da biyayya ga wanda ainihin yake so duk matar da ka aure ta ba ta son ka ba za ta bi ka ba za ta rinka saba maka da gangan dan ka rabu da ita haka ko ba haka ba haka ne a yanzu kai da kake musulmi baka jin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana kin yi wa annabi biyayya ne dan baka san shi ba eh to kai kokari ka san shi a kana kin biyayya gare shi ne domin ranar alkiyama ba ka kaunar ya cece ka da kuma kayo kanka asara don haka dole ne ahli sunna a tashi a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan sani a bisa ilimi a yi koyi da waɗannan abubuwan a siffantu da siffofin shi na jiki a siffantu da siffofin shi na tafiya a siffantu da ɗabi'un shi wajen abubuwan da yake so da abubuwan da baya so annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana son turare sai ka gwada a rayuwarka kana son turare saboda yadda yake kaunar turare ana ce mukan gane annabi ya bi kwararo kaza idan muka biyo kwararon sai mu bi kwararon ya dushe ya ainihin dushe da ƙanshi amma su ba annabi so gani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son turare kana son turare ko kana bari ana jin wari daga jikinka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cikin tabi'un shi yana ainihin barin gemu kana barin gemu ko kana askewa yana cikin tabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sa fararen kaya sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sa jajaye yana sa baƙaƙen kaya yana sa takalmi na fata yana sa hula yana ɗaura rawani baki yana ɗaura rawani tsari shin ko kana ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'un na annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wani abu da za fahimta daga cikin waɗannan maganganun da daga misali da su na daga cikin cikakken koyi gare shi shi ne an ce yana son farin kaya yana son baki yana son ya ja yana son ya kore yana son ya kaza karka na ce kwaya ɗaya ka rinka wanawa da gargadon yadda yake layyanawa an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sa takalmi ƙasa ciki shi ne rufi an ce yana son ya takalmi faɗi shi ne slippers kai ma sai ka sa wannan yau wataran ka sa wancan shi ne koyi da shi yana sa rawani ya ran yana sa hula yana sa bakin rawani wata yana sa farin rawani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ɗabi'un shi baya yin sauri a wajen tafiya sannan kuma baya yin tafiya ta takama kana yin irin wannan tafiyar ko kuwa tafiyar ka tafiyar takama ce ko kuwa tafiya ka tafiya ce ta balla gaba ta rashin natsuwa waɗannan su suna daga cikin abubuwan fa waɗanda sai ka yi koyi da shi a su sannan ne za a fara tsallaka a magana ko koyon shi a wajen sallah ko koyon shi a wajen azumi ko koyon shi a wajen aikin hajji a wajen aƙida ko koyon shi a wajen zikirori sa'annan yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zaune da matan shi ya yake zaune da 'ya'yan shi ya yake zaune da sahabban shi yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yana dariya ko baya dariya yana murmushi ko baya yi shin kullum murkuta fuskar shi yake kamar manzon mutuwa ya zo gare shi duk sai bincike waɗannan ɗabi'u waɗanda muka gano haka ne mu kwaikwaye shi a ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya taimaka mana yake cewa har na yau علم واسع يدخل فيه وينبغي تحت لوائه كل العلوم الشرعية فمن خلال السيرة يمكن معرفة ما يلي ما يمكن تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ilimi ne mai faɗi wanda ilmomi masu yawa suna shigowa cikin shi sannan akwai ilimi da yawa waɗanda suke makalkalewa a ƙarƙashin tutar karatun tarihi kullum ilimin shar'iyya kai dukkan ilmomi na shari'ar musulunci ma gaba su suna kewayawa ne a ƙarƙashin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan ƙara da cewa har da ilimi na rayuwa ma domin wani abin mamaki kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zo duniyar nan babu wani ƙarfe da ke motsawa da kanshi duk wani ƙarfe da kaga yana motsawa yana motsawa ne da ƙarfin jaki ko ƙarfin alfadari ko ƙarfin doki don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da alqur'ani aka karanta alqur'ani a cikin hasken ilimin da ya zo da shi aka samu ilmomin da za a iya haɗa ƙarfe da ƙarfe guda biyu su yi amo wani da wani su yi a samu wani ƙarfe ya motsa wani su tashi su yi aiki sai aka koma ana kiyasi da abubuwan da suke su ne asali idan za ka sai generator sai ka ji an ce ƙarfin doki kaza idan za ka sai iya condition sai ka ji an ce ƙarfin doki kaza saboda asali da doki ake sawa ana kora shi yana kewayawa shi kuma yana kewaye na'ura kaza da haka ake yin injin nika da haka ake yin siga da ake kira tarayar doki nazar kwaila za a sanya ainihin ana kaɗa doki ne yana tafiya shi doki yana biya ainihin injin su duk waɗannan abubuwa rashin fasaha ne yadda duniya take ainihin fama da su babu wata fitila wadda take da haske kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda ta fi a ci balbal haske wutar a ci balbal ita ce fasaha mafi haske kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mawaƙi yace tudu'u zalama bil isha'i ka annaha manaratun manfa rahibin mutabattali yace mata ta tana yin haske idan ta shiga duhu ta haskaka wannan duhu hasken mata ya ce kamar hasken fitilar rabban fada wanda ya koma daji yana bautar Allah shi ko rabban fada a jahiliya yana samun fitila ne a ci balbal sai ɗora ta a saman ɗakin shi sai ta ringa balbali don a san akwai ɓari akwai wani a can yana ibada wannan ita ce fitila mafi haske a jahiliya don haka ji imran kai yana kwatance da ita yana son ya kwatanta matan shi tana da haske sai ce kamar wannan ne na wannan wutar wannan wutar duk haskenta da ta kai hasken glob 40 yards ba duk haskenta da ta kai hasken glob 40 yards ba wanda shi ne mafi karancin glob mai haske a hasken ja duk da wannan jama'a zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka karanta alqur'ani aka ido ilmomi a cikin sunnar shi wanda da haka ne aka samar da duk wata fitila a yau mai haske a ƙarƙashin haka aka samar da duk wata madatsar ruwa a yau wadda ake iya tace ruwa a aika da shi duk inda ake so cikin gaggawa a raba shi kuma a duk inda ake so a lokaci guda duk wannan a ƙarƙashin wannan haske ne a ƙarƙashin wannan hasken na zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulunci aka samu fasahar da ɗan adam ya kwaikwayi tsuntsu yake tashi da nauyin da yake tsuntsu baya iya ɗaga irin wannan dan adam ya koyi wannan ne daga fasahar da Allah madaukakin sarki zai da ita a cikin alqur'ani ashe menene nake so in ce sura annabi sallallahu alaihi wa sallama ilimi ne mai fadi wanda ilmomi na addini da rayuwa suna tattara a cikin ta abin da nake so in ce kenan don haka fa min khilal sura yumkin ma'rifatu ma yali a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu san waɗannan ilmomi masu zuwa alif na farko al-aqida za mu san ilimin aqida ilimin aqida shine sanin Allah da siffofin shi da manzannin shi da al'amuran da annabi ya bada labari ko Allah bada labarin za su faru ko suka faru tun farkon duniya har tashin ta تجمع أهمية العقيدة والتركيز على التوحيد لدراسة السيرة النبوية الشريفة حقيقة ممكن عقيدة بكما أيلهم بقفة أكن كراتين توحيدي na ainihin bayyana ƙarara da duk wanda ya je yana karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam حينما يرى اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعقيدة في دعوته domin shi wanda ya na karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ga irin yadda manzon Allah ya bada muhimmanci a cikin da'awar shi game da aqida wa kaifa anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bada bi tauhid da kuma yadda annabi sallallahu wa sallam fara da tauhidi wa shagala nafsahu kuma annabi ya shagaltar da kanshi da karantar da tauhidi aksar hayatihin annabayya a mafi yawancin rayuwar shi ta annabta anan ya kamata mu tsaya da mu gane daga cikin barnar da ta samu yan bid'a ita ce magana da na faɗi a rashin karatun tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su damar suna baiwa wasu ilmomi muhimmanci waɗanda ba su ya kamata a ba muhimmanci ba ko da ko mai ilmomin suna da muhimmanci yanzu kuɗin ka ko waɗannan 'yan boko waɗanda suka haɗa kansu yanzu suke cewa suna da aya ta musulunci amma su ta fi kasar da su karatun musulunci ba amma suna faɗa da duk wata da'awa wadda ta zo tana kira zuwa ga sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam za ku ga cewa daga cikin abu mafi zafi gare su shine abu ana magana aqida saboda sun ce sun gano cewa magana aqida tana raba kai domin an zo magana aqida ba a ce kaza shirka ne shi kuma wanda da ake so a haɗa kai da shi yana yin wannan shirka sannan ya yanke shawarar ba zai tuba ya wannan shirka ba amma kuma ko mun yanke shawarar cewa tafiyar mu ba za ta yi ba kuma ba za mu yi nasara ba sai an haɗa da shi don haka to don mu haɗa da shi ba tare da ya gudu ba sai nake to a daina maganar shirka sannan akwai wani shi kuma ɗan tsibbi ne ya yanke shawarar ba zai daina tsibbi ba Da kuma mun yanke shawarar cewa Allah ba zai ba mu nasara ba sai da shi don haka dole ne mu gane magana akan yan tsibbi akwai wani wanda yake shi kuwa bid'a ce yake aikata a cikin addini ya kuma yanke shawarar wannan bid'a ba zai daina ta ba mu kuma mun yanke shawarar cewa Allah ba zai taimake mu ne nasara ba sai mun haɗa kai da shi don haka sai mu daina wa'azi akan bid'a a ƙarƙashin wannan kullum suna wa kansu kirari da cewa su ba sa magana aqida dan aqida na raba kai amma ga malam na cewa shi kuma annabi sallallahu alaihi sallam ya ba da muhimmanci akan karantar da aqida fiye da komai ya shagaltar da kanshi wa'azi dangane da aqida mafi yawancin rayuwar shi ta annabta ashe daga nan za ka gane gurguntaka ta duniya wata da'awa wadda ake yin ta ba a bisa haske na annabta ba mutane da suke tunanin cin nasara cikin nasara tana da ƙa'idojinta wanda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa mata ba kai ne za ka shimfiɗa ba idan za ka shiga jami'ar Ahmadu Bello idan ta ce sai ka zo da credit kaza sai ka zo da cut marks kaza ko points kaza sannan sai ka sami maki kaza in aka zo maka verbal interview idan duk baka samu waɗannan sharuɗa ba amma kai kuma ka cika wasu sharuɗa shi ne kai fa kana so ka taimaki ƙasar ka ne kana kishin sardauna kuma kai ɗin kana da fatan alheri ga malaman jami'ar nan shin wannan dalilai za su sa a ɗauke ka ko ko waɗancan dalilan na ita jami'a sai da haka ku daina yaudarar kanku in na ce ku daina yaudarar kanku ina maganar masu maganar haɗin kan musulmi gaskiya haɗin kan musulmi a jan dace kyau amma kuma ƙa'ida a wurin Allah idan kuna son a haɗa kan musulmi ne don a yi nasara to Allah yana da ƙa'idojin cin nasara daga cikin ƙa'idojin cin nasaran shine abu abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce sannan na biyu a karantar da mutane a bisa tsarin da annabi ya karantar da mutane sannan na uku a yi taka tsantsan kar a ba da kafa ko misƙalar zarrate game da shirka game da bid'a game da fasikanci yanke mun san cewa mutum yana tare da mu amma ya shahara shi ɗin nan ɗan luwaɗi ne ya tabbata shi ɗin nan yana rotary club ya tabbata shi ɗin nan ɗan freemasons ne ya tabbata shi ɗin nan fasiki ne neman mata yake a'a kuɗin da yake kawowa ma muna tunkuɗa da'awar da su mun gano cewa kuɗin sata ne shi za a ce to tun da wai ana son a ci gaba wanda a haƙura a ja baki a yi shiru a kai da kai game da waɗannan abubuwa in aka yi nasara a gyara waɗannan abubuwa wannan ita ce nazariyarsu wannan shi ne su ko kuma shi ne tunaninsu wannan kuskure ne wallahi jama'a duk mutumin da muka san cewa wannan mutumin kuɗin da yake kawo mana mu gina da'awar mu ko masallacin mu kuɗin sata ne ko rashin gaskiya to mu fito karara mu nuna ba za mu karɓa ba ku daina magana ya kawo mana mu gina masallaci zakka da take wajiba abubakar mahmud bin wani ya kawo shi yake ba zai karba ba don ne ba kudin sata ba ne ba hoto ne yake da shi yana biya ba amma yana da motoci ne da ke dakon biya malam yake da ba a karbi zakkar shi ba haka ya kamata mu haka ya kamata mu amma tunanin cewa to a karba daga baya in komi ya gyaru yanshi ya san cewa kun san kudin shi na giya ne kun karba kun gina masallaci bayan shekara talatin ku zo ku ce mishi sai dai kuma alhaji ya kamata ka bi tsoron Allah da Allah ka daina sana'an nan bayan ya gama gina muku makarantu da masallatai shekara talatin zai fahimce ku zai fahimce ku ba amma ranar farko da ya kawo aka ce da za a karba ba me dalili yana da kwangiya ya ce ya tuba ya daina har abada kuma duk wata hanya da ya san yana samun kuɗi yadda bata halatta ba yadda malam bai sani ba ba shi tsakanin shi da Allah ya batta daga yau da ya kawo zakkar malam ya karba ya sa mishi albarka kamar yadda Allah ya ce ibnin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim hmm, wa salli alaihim ka karbi zakka daga dukiyarsu ka karbi sadaka ka ainihi musu addu'a ka tsarkake su ka raba musu malam ya mishi haka waɗannan su ne ake kira al'ulama'ur rabbaniyuna malaman Allah waɗanda ke karantar da tarbiyya da hasken da Allah ya saukar wa annabawa idan kun fahimci wannan da kyau jama'a babu abin da zai kai mu zuwa ga gaci sai bin ka'idojin addinin ba yau, kullum muna tunanin a haɗa kai kullum muna tunanin a daina sukar juna na'am idan sukar juna ce ake suka bai halatta ba amma a'a idan wa'azi ne ake game da shirka da wasu musulmi suke don su daina don menene za a daina yin shirka don mu za a daina wa'azi game da shirka to waɗannan mutanen jama'a wallahi bari gaya muku yau tafiya ta yi tafiya har sun kafa wata ƙungiya tun daga jihar plateau da nasarawa kaduna abuja suna nan suna yawo suna yaɗa farfaganda yanzu sun kafa ƙungiyar haɗe kai tsakanin musulmi da kiristoci ne akan a daina cewa kiristoci kafirai shine wani littafi nan da muke da shi malamin ya ce na'am innahum kuffarun ya doktor ya yi rabbi ne zuwa ga wani profesa irin waɗannan da ke cewa wai ba inda Allah ya kira kiristoci da yahudawa kafirai wai don haka a daina ce musu kafirai su ba kafirai ba ne wai dai a rinka ce musu yahudi da nasara don in an ce musu kafirai to ya an fusatar da su an harzuka su karanta lam yakun alladhina kafaru lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina ma'ana ne wannan magana ko izu dai bai sauka ba ko izu dai bai sauka ba dan gashi a lam yakun alladhina da kafirai Allah ya fara suwa ahlul kitab yace lam yakun alladhina kafaru min ahlul kitabi wal mushrikina kafin ya faɗi mushrikai sai da ya fara faɗin halin kitabi na ka kirista kafiri ne da kafiri ne babu dalilin da zai sa ne saboda ana son haɗin kai da su da neman zaman lafiya da su a daina ce musu kafirai suratul ma'ida da ali imrana da suratul nisa waɗannan surori su ne surorin da suka sauka da ɗin bayan suratul bakara ta sauka a madina madina kuma daba ce ta yahuda da kiristoci sauka annabi ke da wuya aka kira taron haɗin kai na samar da yarjejeniya ta zaman lafiya tare da yin zaman lafiyan da yarjejeniyar zaman lafiyan suratul ma'ida ta sauka ta kira su kafirai ko ta kira su ba ta kira su Lu'u-na-na lazina kafaru min bani isra'ila ala misali dawud wa isa ibn maryam an tsine wa kafirai daga cikin bani isra'ila tsinuwar farko annabi dawuda ya fara musu allah ya umarce shi ta ƙarshe ita ce annabi isa ya musu waɗannan bani isra'ila suna nan cike a madina a cikin su akwai sahabbai bani isra'il ne amma mai allah ya ce mu'imman maduna kafaru waɗanda suka kafirta daga cikin suwa daga cikin bani isra'ila ashe yanzu kaga tsino ba ta shafi wannan sahabin ba amma duk wanda bai zo ya musulunta ba fa tsino ta shafe shi ashe duk waɗannan da aka yi zaman yarjejeniya da su ashe duk gaba ɗaya Allah ya saukar da alƙur'ani ga annabi an tsine musu albarka tare da ana nan akan haɗin kan saboda haka ganin ido zai hana a cikai ku kiyaye wannan ita ce ka'idar Allah kowa ya kai sai Allah ya gaya maka gaskiya ko waye Allah zai jin kunyar ka na dai kenan na biyu yace qatilun nabina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna din al haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'til jizyata an yadi wa hum sabirun wannan ayar tana cewa a yaƙe su har sai sun bayar da jizya yace daga cikin ahalin kitabu yahudu da nasara to dubi kalmomin yace la yu'minuna billahi ba su yarda da Allah ba wannan ya yi din su ko ba condemnation bane ya yi girgiza su sannan a ƙarshe ce wala na dinin haqq waɗanda ba sa bin addinin gaskiya to daga cikin su akwai tijin da nake girmamawa kwarai da gaske na taɓa zuwa gidan shi akan wata buƙata wadda ta kai ni sai muka zauna sai ce yana neman dama dama da zai zai same ni har gida yana ganin gaskiya saboda Allah Allah ya min baiwa ta basirar ilimi da bayani amma kadai abin da ba na jin daɗi da cikin wa'azi na nake cewa kafirai ita wannan kalma ta cewa kafirai yace hatta faɗinta ga kiristoci da yahudawa tana korar shi daga karban addini nace to ina so dai ka gane na ɗaya dai tukuna na yau kai ma kaidi da cewa wa'azin a ƙarƙashin qur'ani da sunna ne qur'ani da sunna kuma sun yi ishara zuwa ga waɗannan kalmomi na jawo mishi na ce lamma yakunu allazina kafaru ne mishi bayanai kai kamar yadda mun gabata na jawo waɗannan ayoyin muke to yanzu idan gaba ɗaya na ce ni albani na tuba daga faɗin kafirai amma yanzu na koma kawai qur'ani zan rinka karanta ina fassara ba sharhi to yanzu mu zo man yakun allazina kafaru ya zan ce ya zan ce man yakun allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin munfakina hatta ta'tiyahum al-bayyina kafirai daga cikin ahlul kitabi da mushrikai to yanzu ka ban faɗa haka to ya zan faɗa shi a da haka ta fara to yanzu ya zan faɗa yake ke yana ganin irin waɗannan surorin sun sauka ne a lokacin da Allah ya ɗauki zafi a makka tsakanin shi da kafirai ke a'a ba haka bane ka dinga gani ba daidai bane waɗannan ayoyin akwai na makka akwai na madina kuma na madina ɗin nan da suka zo suratul bakara tana daga ciki ayarta ta hudu ko ta biyar ɗinta ayarta ta hudu sai da ta magana akan kafirai suratul nisa a madina ta sauka ta yi magana akan kafirai suratul ma'ida ali imrana wadda ta yi ta magana akan yahudu da nasara na ce mishi 'Ya turan ke da ya ce eh Allah ya maka dawa tun muna yara muna ƙanana ka zama ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a ƙasar nan a cikin siyasa da jagoranci amma ina son kasancewa baka karanta addinin musulunci da ko kaɗan da haka addinin musulunci ba a mishi hawan kawara ina ganin hawan kawara da kai wa addini shi ne ya kai ka ga irin wannan gurguwar fahimtar ina gada ka tsaya a matsayinka na dan agaji a addini in rikici ya taso da tsakanin gwamnati da talaka ka rinka shigowa kana zama ainihin mediator ko moderator ko wane ne a tsakani ba zai fi alheri amma wannan hanyar da ka ɗauko ina tabbatar maka da cewa ko malami ne ya ɗauko ta ya rushe balle kai da baka karatun addini ba don haka gaskiya saboda Allah ka bar wannan hanyar sannan na biyu mutanen da suke amfani da ku akan su cimma waɗannan bukatun suna da munanan manufa da addinin musulunci nau'insu na farko kenan nau'insu na biyu kuma suna son su yi amfani da ku don ku haɗe musu kan mutane su yi mu su kuma su tafi sama suna zalunce su ko kuwa suna miƙo muku abin da za ku gidajen ku a shawasha da fenti sai kyalkyale da dariya don na samu ana ta fanti a gidan dama ya ce nan ya ce nan wallahi manufofi ne guda biyu akwai yan rotary club da yan lion club da yan freemasons waɗanda manufarsu ita ce su ga addinin musulunci akwai kuma waɗanda su 'yan siyasa ne da masu mulki su kuma manufarsu ita ce a zaunar musu da mutane lafiya don ci gaba da mamaye tunaninsu da kuma ɗora musu abin da suke so ba tare da ƙawar baya ba sun kafa ƙungiya ƙungiyar nan tana daga cikin ƙungiyoyin da babu ƙungiyar da ta samu karɓuwa a najeriya kamar ta za ka yi mamaki ta samu kuɗi kuma tana kan samun kuɗi kuma suna shiga cikin jami'o'i da manya-manyan makarantu suna kamfanin waɗannan aƙidojinsu kun ga wannan sa nake cewa akwai babban aiki na samar da malamai waɗanda suka tsayu a kan ƙafafuwansu domin su yi tarbiyyar matasa a cikin jami'o'i da waje domin su iya tunkara waɗannan ƙalubalen domin wannan ƙalubalen ƙungiya ɗaya ta nsa za ta iya tunkara shi ta wargaza shi yayin da za a zo makaranta a ce an zo ne a yi taro sai a ce a kira kiristocin makarantar a kira musulmin makarantar amma fa ina so ku gane su fa musulmi su na ke ƙoƙari su sassauta amma su kafiran cikin tafiyar ba sa sassautawa kun kala jarratin don haka a abuja akwai ɗaya daga cikin abokaina da aka yaudare shi ya shiga irin wannan tafiya na kaɗa na raya amma sai da ƙarshe na fahimci cewa yana mugun samun kuɗi mugun samun kuɗin da yake yana da wahala ya dawo da gare na ɗaya wato kiristocin duk da za a yi tare duk taron da za a yi za su yi cikakken shiga ta addinin kirista amma shi kuwa a da shekara fiye da sha biyar da ta wuce yana da gemu wanda ya fi na waɗannan a yanzu amma a yanzu biya koma ya irin gemu sannan duk wata shiga da kasani da ahadin suna suke naɗa gaggen wando ko kuma makamantan haka duk da ya labince su yanzu duk ya koma ya zama abu ɗaya sannan matan shi tana sa birki ɗan hijabi a da da niƙabi a yanzu ta koma tana sa makalini a wuya shi ne ɗan wannan hijabi ba shi nan sannan matan shi mace ce mai tsaurin ra'ayin addini amma a yanzu tana yin gaisuwa mai sufurin Allah ya sa ka san gaisuwa mai sufurin ita ce tun da dai izala sun ce durkusa babu kyau ko to kuma boko ba za a yi kikan ba to shi ne sai a ɗanyi mai sufurin haka shi ne mai sufurin muke kiranta ina fata an gano to duk wannan shugantakar jama'a ta biyo bayan jawo su da aka zuwa cikin wannan ƙungiyar da nufin cewa in suna kyama su zo su kawo gyara a ciki an san cewa kana zaune a abuja duk shekara biyu in ke kuɗin zuwan gidanka dubu ɗari hudu zai zama maka kame kame sai a ce to shi kenan ga wasu ainihin flat za a maka ka su yanzu za ka siya sannan za ka biya su ne a cikin shekara ashirin yanzu ka fara da dubu ɗari kawai kafin shekara biyu sai da an buɗe maka hanyar da za ka biya waɗannan gidaje ka tashi ka je ka yi manya manya ma waɗannan ka zuba haya sannan kana hawa manya manyan motoci don an ce maka a toyota tare a ƙarƙashin wannan ƙungiya an ka zo taron ba ka da laka ta ka iya katsewa ka yi tsayayya a kan manufarka lokacin da suka zo suka yi mini talla shigowa cikin tafiya sai na ce a ni ba zan shigo cikin tafiyar ba don ni ba na shiga cikin ƙungiya amma na yarda duk sanda za a yi taro zan zo a matsayin mai ba da contribution sai suka ce a'a zan da ba a yi tare zan zo da kaina ba ni son kuɗin mai na mota zan sa ba ni ɗakin hotel ba ni son a ba ni kuɗin envelope da zan koma da su in zuba mai zan da zan zo ni zan zo da kaina kawai abin da nake so ga lambar waya ta kai kunin text akwai taro a gari kaza a makaranta kaza kawai za ku dinga zan zo ba ruwan ko kwana nawa ne ya rike sai suka ce a'a da waɗannan abubuwan da ake maka su ne abubuwan da za su lausasa zuciyarka tun kana da zafi har ka dawo kai sanyi wani da ya ga budurwa tana ce da kofi a gaban uwarta yana son ta amma tana da tsaurin ra'ayin ba ta son shi kullum ya zo sai kofai yana yi mata wasa ba ta kula shi to da yanzu in ya zo siyan kofai sai ka naira ɗari sai bayar sai ce mata to ta sai na naira hamsin ta yi sadaka naira hamsin kuma ta rike sai ce sadaka maganin bala'i wato shi ya shiga bala'in soyayya ne ana nan yana yi yana yi kafin tafiya ce ne tsaron nan da kan tafiya ta ce kai dai ka cika naci ka turo iyayenka ka zo don aure ka sai ce to ai shi dai sadaka ya ce maganin bala'i kuma ta yi dukkan hannun da zai karɓa jama'a ina son gaya muku wallahi baka isa ka daure ba kar ka fice a yaudare ka ka ce haba ni ka ai wallahi sun yi kaɗan a'a kar ka fara in za a baka kalashi a baka kalashi a baka kalashi cewa wallahi ba su isa ba su isa din da ma ƙarya ne wata wanda ba ka iya faɗi ba don haka ku cewa wannan da ke gaba waɗannan mutanen suna bin suna roƙar da ainihin mutane don haka ba a magana aƙida a cikin tafiyar tasu ba a magana dangane da bid'a ba a magana dangane da sunna wannan suka ce suna so zan yi musu lacca game da ainihin karkasuwar bid'a amma suna so idan na haɗa lacca tare da turanci ne suna so in turo musu ta imel ni kuwa dama ina da lafiyayyen lacca ta wajen shafi talatin da turanci akan bid'a kai muna zuwa magana shi kenan sai na tura